assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai na yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a kan Alƙur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala yi mana gudumawa Allah yi mana jagoranci Allah yi ba mu sa'a idan ba mu manta ba <clears throat> tafsirin namu na asba muna nan a cikin suratul an'am jiya kuma mun tsaya aya ta 81 daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta 82 daidai insha Allah ta'ala yau muna bakwai ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma <clears throat> ya yi daidai ga biyu abinan goma sha biyu ga watan biyar shekara dubu biyu sha tara miladiya ta nabi isa alaihi salatu wassalam don sha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka ce mun tsaya aya ta tamanin da ɗaya za tashi ta tamanin da biyu muna ci gaba da tunasar da 'yan uwa don gani da abin da ya shafi dai a tem da kuma shirye-shirye na miƙa gudumawa na taimakawa wa marayu kamar yadda muka saba duk shekara da fata waɗanda suka bada suka saba badawa tilibiji suna nan suna ta idadi bisa lokutan da muka san suna bayarwa Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya bada sa'a da waɗanda kuma suke badawa ɗaiɗaiku su ma dai kofa yana nan a buɗe Allah ta'ala ya mana gudumawa Allah ya mana jagoranci insha Allah za mu shiga cikin karatun kai tsaye Allah ta'ala ya ba ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai Allah ma bismillah أعوذ waje من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله تبارك وتعالى <clears throat> ينا بياني أولا آية نتمانين Allah madaukakin sarki yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin wadanda suka yi imani bayan imanin da suka yi kuma ba su wudanya imaninsu da zalunci ba ma'ana zalunci ba kaman a ce ka cuci wancan ka ci naira goma wancan ka bigi wancan ka malu wancan ka ɓata ma wancan rai ka zalunce shi akan abu kaza ba shi Allah ta'ala yake magana a kai ba domin aka ce a haka da a yi wa mutane to masu shiga aljannan ba su da yawa saboda akan samu mutane da daman gaske akan matakaiya na cin zalin wasu waɗanda suka fi ƙarfinsu in ma ta hanyar ɓalo-ɓalo na ya fi ƙarfinka ko ta wata hanya ta hila ta dabara ta inda baka sani ba to duk inda bawa ya kai da zaluncinsa ba a ba shi hukunci na ya yi shirka sai dai idan wannan zaluncin wadda aka mata suna shirka to a nan allah ta'ala yana magana ne a dangane da zaluncin da ake mata suna di ma'ana shirka Allah ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani amma walam yalbisu imanahum bi zulmin bas cuɗanya wato ainihin imaninsu wato da shirka ba ai bi ma'ana shirka kenan bas cuɗanya imanin su da shirka ba sai Allah ta'ala ya ce ulaika lahumul amnu wayannan su su suke da aminci wani irin aminci shine al-amnu min al kenan suna da aminci ba za su shiga cikin azaba ba wa ta muhtadun kuma su wayannan bayin Allah sune shiryayyu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su to shi yasa irin wannan lokacin da aka saukar da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun same shi yayin da aka saukar da wannan aya cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin sai sahabbai suka samu manzan Allah sallallahu alaihi a akan wannan al'amari ba ya musu tsanani ai mana shakka zalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakan ayan sai sahabbai suka ji ya musu tsanani don gane da yadda aka kawo ta wa sai suka ce ayyana lam yazlim nafsa waye wanda za a same shi ba zai zalunci kansa ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa a'a laisa kamata zunnuna ba kaman yanda kuke tsammani bane an gane ko ma huwa kama qala luqmanu libnihi a'a zaluncin nan da ake magana anan shine kaman irin yanda luqman ya gaya wa dan sai ce ya bunayya la تشرك بالله na shirka la عظيم cewa ya kai dana kar ka hada Allah da kowa cikin bauta lalle hada Allah da wani cikin bauta zalunci ne kuma zaluncin ma mai girma ba zalunci da takaita wato girma wannan ita ake magana a kai ma'ana zaluncin da ake magana na shirka ne Allah ta'ala ya tsare mu da yin shirka na وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم الله مدوك جنسر كيكي وتلك حجتنا ai bi ma'ana cananka hujjojinmu ne wadda ai bi ma'ana allati tajja biha ibrahimu kenan waɗanda annabi ibrahim ya hujjoji da su ala wahdaniyatillahi akan kadaitakan ubangiji tabaraka wa ta'ala min aqwalil kaukab wa ma ba'da akan maganganu da akai akan taurari na sama ko magana akan wata ko magana akan rana wanda aka dinga kwamawa tsakanin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da baban shi da kuma jama'ansa wanda ya dinga nuna musu wannan ubangiji na ne sai ya ɓace domin ya musu wa'azi ba wai dan annabi ibrahim aƙidansa a lokacin wai a lalace take ba a'a Kullum mauludin kamar da muka faɗi annabi ya faɗa yuladu alal fitra duk wani abin haihuwa ana haihuwansa musulmi ne iyayensa ne suke majusantar da shi ko su nasarantar da shi ko su yahudantar da shi to shi kuma annabi ibrahim an haife shi musulmi sannan babansa ba musulmi ba kuma bai majusantar da shi ba bai ko bai dai canja masa addini ba hasali ma sai zama shi yake wa'azi wa baban nasa da kuma sauran jama'an da suke rayuwa a wannan zamani da suka shahara akan bautan gumaka to sai Allah ya dinga ba wa annabi Ibrahim experience da hujjoji yana kafa dalilai bisa kan wa'innan mutane da ya rayu da su to shine Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim cananka hujjojinmu ne dukkan abubuwan da annabi ibrahim ya amfani da su ya rushe mutanansa da jahiltar da su da gwada musu abin da ya zamto wato na kafirci a gare su to wannan mu muka ba wa annabi ibrahim in ji allah ta ba da kawo ta'ala ha ibrahim muka ba da su wannan ha damiri ne na wa'incan hujjoji wanda ainihin annabi ibrahim ya kafa da su bisa kan mutanensa to muka ba wa ibrahim ala a kan mutanensa ai arshadnahu laha mu muka shiryar da shi kenan zuwa ga wannan hujjojin ta inda dai kafa ta kan mutanensa ala Allah ya ce daraja darajatin man nasha muna ɗaukaka darajan wanda muka ga dama an gane wannan ko ai bi ma'ana muna ɗaukaka darajan wanda muka ga dama mu bashi ilimi mu bashi matsayi haka Allah ya ga dama zalika fadlillahi yutihi man yasha inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka wato mahukunci ne ai cikin aikace aikacen Allah yana yin su bisa tsari ta inda ba za ka ga wani rikici a cikin hidiman ubangiji ba kuma alim bi khalqihi kuma Allah masani ne kenan ga dukkan halittunsa babu wani halitta na Allah da ke buya wa Allah sawa'un mutane ne ko aljanu ne ko dabbobi ne ko na ruwa ko na tudu ko masu yawo a sama ko halittun da ke cikin sama ai la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba da ke buya wa Allah komai wannan shine Allah bisa matsayi da ubangiji ta'ala yake da shi wanda kuma dole ne ka tsaye akan haka na'am ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا min قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين الله تبارك وتعالى يناتي قبدا من بياني كاقوين نمبين الله قرر الله يجيروس تكين القرآن ya kira sunansu ne ya tabbatar ma duniya matsayinsu da falalansu da darajan da Allah ya musu akwai wanda kuma akan kira su cikin alkur'ani a gwada tsiyatakunsu ko ba haka ba kamar fir'auna an kikkira shi a cikin ina a cikin alkur'ani ai ba da a gwada ma darajarsa da falalansa ba ne don a gwada maka shaharan da ya yi a ina a cikin tsiya da rashin arziki da kuma nuna wa Allah ɗagawa ya ce ana rabbukumul a'ala Allah ya to ko sai ya babbaka shi a wuta kaga shi don ganin sunanka a ƙur'ani baya gwada ka kafafa sai in a muhallin kafafan ka samu kanka to kuma waɗanda sunayensu ya fito cikin alkur'ani Bayan Allah ne wanda ba su dagawa wa Allah ba su kafafa kuma ba su iya yi da cewa ah, ai gashi sunan mu ya fito cikin alkurani ina fata muna lura to je za ka ga wani ko wani lokacin da mata suke kafa dalili na su fa ba su ma yadda da arrijal qawwamuna alan nisa'i ba wai ba su yadda da wai Allah ya ɗaukaka maza ya ba su ƙarfi da da ainihin kula da damoyin mata akan matan ba su ba su yadda da wannan ba wai su sun fi maza daraja sun fi su matsayi aka ce me suka ce gashi cikin Qur'ani ma akwai suratul nisa'i amma babu suratul rijali <laughs> to kuma an ka duba suratul nisa'i tana duk inda ta zo take magana tana nuna maka mata menene abun tausayi ne take gwada maka an fahimta ko to kaga duk irin yadda suna ya fito a alkur'ani na wance ko na wane ba ga maryam ba sunanta bai fito ba eh sunanta ya fito cikin alkur'ani kaga bisa nuna darajanta da mene da matsayinta an gane ko an kawo kuma sunaye a dunkule aka kawo ainihin wakilin sunan su kenan ko kuma ainihin jinsi kamar yanzu Allah da ya ce ضرب الله مثلا أي أيوة وضرب الله مثلا للذين كفروا مرعة نوح wa mura'ata lut kaga aka ce matan nuhu matan lut wani waje ce illa mura'atahu qaddarnaha min al-gabirin kaga da ita ake magana qur'anin amma ba ana gwada maka ta shiga cikin mutanen Allah ba tana cikin mutanen banza ne ina fata muna lura to haka abubuwa Allah tabaaraka wa ta'ala yake yin kayansa Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub ai mun ba wa annabi ibrahim ishaq muka bashi kuma ba yaqub an gane ko wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan ai gaba ɗayan su minhuma kenan hadaina mun shiryar da su inji Allah tabaraka wa ta'ala ayyil shar'i allazi utihi ibrahim mun shiryar da su shari'an da muka ba mawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mun shiryar da su wannan kuma har wa yafa innahuma mu'taqidiyani bihi dukkan sannan suna aƙidantuwa da aƙidan wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ko mu ma yanzu aƙidanmu mu nawaye eh nawaye na annabi ibrahim ko wallazi sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha shine yayi mana suna ma musulmai ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ka aƙidan mu ɗaya ne da annabi ibrahim duk wanda aƙidansa ba irin na ibrahim bane wuta da shi ko kuwa komai sa yana bin annabi to ba annabi yake bi ba an gane ko yawa dole zama kidan ka irin nasu ne don haka ubangiji ta baraka wata ta'ala yake cewa mun bayar wa nuhan hadaina min qab sannan da annabi nuh alaihi salatu wassalam shi kuma ya riga annabi ibrahim zuwa don haka mun shiryar da shi kafin wa kafin zuwa annabi ibrahim da zuriyarsa shi kuma annabi nuhu mun shiryar da shi in ji allah tabaraka wa ta'ala wa min zuriyatihi da kuma haka zuriyar nuhu ko kuma zuriyar ibrahim din duka da mun shiryar da su ko daga cikin zuriyar akwai dawuda wa sulaiman akwai annabi da akwai wa annabi sulaiman kaga wannan ma annabi ne kuma wato dan annabi shi annabi suleiman shine dan wa shine dan dawudu kuma dawudu shi ma annabin allah ne ko sannan suleiman shi ma annabin allah ne duk wannan sunaye ne na annabawa allah yake ta jerowa wa ayyuba sannan kuma akwai annabi ayyuba shi ma kuma ba wato annabin allah ne shine wa huwa wa huwa amus bin ah, bin ah, ah, bin razih bin aiz bin ishaq bin ibrahim wa zulkifl min ayyuba shi ma zulkifl yana daga wa yana daga ayyuba ne sai Allah ya ce wa yusufa sannan da annabi yusuf shine ibn yaqub dan wa dan yaqub kenan sannan wa musa wa haruna ibna imrana bin yashar bin lawi bin yaqub sai kuma wa sai ainihin wato musa da haruna su kuma ibna imrana ƴaƴan imrana bin yashar bin lawi bin yaqub wa haruna akbaru min musa bi sanatin shi kuma annabi haruna ya girma annabi musa da mene da shekara ɗaya an gane ko annabi haruna shine yayan annabi musa alaihi salatu wassalam wa kazalika Allah ya ce kamar haka ne na jizil muhsinin muke sakanka wa masu ainihin kyautata aikin sai mu ɗaukaka su da nau'o'i na karama an gane ko abi ma'ana fa ya sharafahum bi anwa'il karamati sai ubangiji ya ɗaukaka su da nau'ika na karama na وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وكاد الله تبارك وتعالى وزكريا دكما زكريا دكما ويحيى kaga zakariya ma annabin Allah ne ya haya ma ba annabin Allah ne kuma su ma da uba ne an fahimta ko su ma me ɗa da uba ne domin sai da baban ya roƙa ma tukun aka ba shi ɗan wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa wa kanu lana khashiyin kaga wato wahabna lahu yahya sai muka bashi wa sai muka bashi yahya kaga zakariya annabin Allah ne ya haya ma ba annabin Allah ne kuma duka ɗa da uba ne Allah ya ce wa zakariya wa ya haya ai bi ma'ana da zakariya wa ya ibnu ibnuhu kenan dan zakariya kenan wa isa da kuma annabi isa shi kuma ibnu maryam wato ainihin dan maryam shi kuma mahaifiya yake da shi ba da ba da mahaifi kuma an gane wannan ko wa ilyas da kuma ainihin wato ilyas kullun Allah ya ce gaba ɗaya ai minhum daga cikin dukkan su kenan min salihin duk suna daga cikin salihan bayi haka Allah ta'ala ya zabe su sewa وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين الله تبارك وتعالى يكيشوا وإسماعيل أي ابن إبراهيم كنا da Ismaila shi kuma ɗan Ibrahim shi ma Allah ta'ala ya ba wa annabi Ibrahim wannan ɗa annabi Ismaila wa bashar bi gulamin ko halim mun masa bishara da ɗa mai haƙuri shi yana da haƙuri a cikin masu haƙuri ana saka waye annabi isma'il saboda shi ne aka zo aka ce da a yanka shi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha allahu min as-sabirin فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين كاغامي هقوليني يتي ناي مباركي naga ina yanka ka ko an ce in yanka ka je ka kai nazari ne ka gani shi kuma ya san babansa annabin Allah ne ya san mafarkin annabawa ne gaskiya ne ya ce ya baba abinda aka gaya maka nan ko ka aikata ka yanka ni kawai kar ka ji komai yanka ni shi kenan ya miƙa wuya annabi bayan ma ya miƙa wuya ya ɗauko wuka ya kwantar da shi dai gigara masa wana dainahu Allah ce sai muka kira shi an ya ibrahim ya ibrahim kad saddaqatar ru'ya inna kazalika najzil musini lalle ka gaskata mafarki kamar haka muke sakan kawo masu kyautatawa Allah ya ce wa fadaina ko bi zubhin azim sai muka eh inna hadha la huwa bala'ul mubin wannan yana daga cikin jarabawa mai girman gaske sai ce wa fadainahu ko bi zubhin azim sai muka fanshe shi da abin yanka babba an fahimta ko to kaga shi ma yana da hakuri wa isma'il da annabi isma'il wal yasa da kuma yasa shi ma duka zababbu ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ci gaba da cewa wa yunusa da kuma annabi yunusa an gane ko ai ma'ana ibn matta wa hiya ummuhu wato ita din nan mahaifiyarsa ce waluta nan kuma da annabi lut shi ma fa mun zaɓe shi ji Allah shine shi kuma ibn haran ibn haran akhi ibrahim shi kuma lut dan uwan waye dan uwan ibrahim ne kuma sun rayu lokaci guda lut na nan annabi ibrahim ba na nan sai sa mala'ikun da za su je halakar da mutanen lulu sai da suka bi gidan gidanwa gidan annabi ibrahim qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan ko eh min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin suka ce an aike mu ne wajen wasu mutane mujrimai mu je mu ainihin halakar da su mu aika musu da duwatsu na bom ɗin wuta wanda kowanne akwai sunan kowa a jiki kaga sun bi gidanwa sun bi gidan wato ainihin annabi ibrahim sai Allah yake cewa wa kullan ai ga baki ɗayan faddalna alal alamin mun ba su falala akan talikan bayi a bayan ƙasa ne bin nubuwati mun ba su ainihin wato annabta malamai ce zakara huna samaniyata ashara nabiyan an ambaci annabawa guda goma sha biyu a wannan waje min gairi tartibin ba wai a jere-jere aka kawo ba sannan labi hasabi zaman ba an kawo ne a gwargwadon zamanin wannan daga wannan sai wannan ba wala bi hasabil fadli ba kuma an kawo ne a gwargwadon daga falala na wannan sai na wannan ba walakin huna nadifatin ai aujabati tartibi wa hiya anna Allah khassa kull ta'ifatin min al-anbiya bi naw'in min al-karamati wal fadli fa zakara ubangiji ya keɓance kowanne daga cikin annabawan da nau'i na karama da nau'i na falala kowanne ya bawa kowanne irin nasa malam ya ce awwalan nuhan na farko in ka ce annabi nu wa ibrahim da ibrahim wa ishaq da ishaq wa yaqub da annabi yaqub su kuma ba la'annahum usulul anbiya wa ilaihim yurja'u hasabihim jami'a shi yasa kaji an ambato nu aka ambato wani ibrahim ko da aka ambato nu aka ambato ibrahim aka ambato ishaq aka ambato yaqub abin da yasa saboda su ne asal nawa na annabawa wanda duka daga su ne annabawan suka rika mene suka rika watsuwa a bayan ƙasa shine sai aka ambata annabi nuhu ba shine farkon annabin Allah wanda yake da'awa ba tsakaninsa da kuma adam shekara nawa shekara dubu ne ƙanni goma ne in ji abdullahi dan abbas ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a haka aka jero ina summa innal maratibal mu'tabiratu ba'da nubuwa sannan akwai jerin jan da aka kawo na abun lura bayan matsayi na annabta an gane wannan ko shine almulku mulki wal qudra da iko was sultan da karfi da dama wa qad Allahu Dawuda wa Sulaimana an fahimta Allah ya ba da mulki da kudura da iko da isan ayi mulki a bayan kasa sai ba ma dawuda da dawa da Suleiman tunda annabi Suleiman mulkinsa bai tsaya kan yan uwansa mutane ba mulkinsa ya murgina har kan wa har kan aljanu har kan dabbobi kuma dabbobin nan da wanda da ka gansu ka fita a guje da wanda da su ganka su fita a guje duk annabi Suleiman yana mulkansu zakoki in ya ce wa zaki kwanta a nan bai sai tashi ba kuma iya jin maganansu su ma kuma ba suna jin maganansa dan Allah waye zai mulki yanzu irin na annabi Suleiman ka gaya mun shugaban kasan wata kasa ko gwamnan garin wani gari ko kuwa ko wani waye wani refs wani waye ka gaya mun wanda in ya garin dinan za kan ya ce kai ni ne gwamna ku kwanta nan kawo shi ai shi ma kafa mai ta cika rage ne ko ba haka ba to kaga mulki sai Allah ya ba ma wa'annan a cikin annabawa kaga irin mulkin da Allah ya ba annabi Sulaimanu ba iri ɗaya ne da na sauran annabawa ba saboda sauran annabawa Allah bai ba su dama suna tafiya ma dabbobi suna bin su ba kuma bai ba su daman su dinga gwagwarmaya suna hukunta dabbobi suna hukunta aljanu Allah bai ba su wannan daman ba amma Allah ya ba ma Dawuda ma'ana Ubangiji ta'ala sai ba da irin wannan mulki wato da isa wa qad a'ata Dawuda wa Sulaiman ya ba wa ainihin annabi Dawud ya ba wa Sulaiman min zalika hazzan wafira daga wannan wani rabo ne wadda take cikakkiya wa min al maratib sannan har wayo cikin jerijan akwai as-sabru inda nuzulil bala akwai kuma wasu annabawan su kuma Allah ya sanya musu haƙuri ne inda nuzulil bala'i wajen saukan bala'i wal mihan da wasu fituntunu wa shada'idi da ainihin tsanani da tashin hankali to wannan kuma wa qad khassallahu biha ayyuba shi kuma Allah ya keɓancewa da wannan damuwan ayyuba Allah ya keɓance shi da jarabawa ya sha wahala ya yi cuta wanda ba annabin da ya irin rashin lafiyarsa to kaga shi kuma wannan bala'i sai aka jarabe shi da wato irin wannan ainihin Allah sai ya jarabe shi da irin wannan shine ayyuba sun ma'ala hatainil ne sannan a wa'incan martabobi guda biyu kuma shine man jama'a bainahuma wa huwa yusuf shi kuma annabi yusuf ya hada mulki ya hada kuma jarabawa fa innahu sabara alal bala ya yi haƙuri akan bala'i wa shiddati da tsanani hatta atahu Allah mulka misra ma annabuwa har Allah ya zo ya bashi mulkin misra ya kuma bashi annabta domin shi ya shiga kadar ko iri iri an wurga shi a rijiya ko ana ba shi a rijiya Allah bai ga daman ya mutu ba da ya fada a rijiyan sai aka ce kai ana ganin ba abinda da a yi kawai a ɗauki wani katon dutse kawai a raka shi da ita <laughs> daga cikin wanda ya da shawarin haka shi yana gana ɗauki wani katon kan ba a raka shi da ita mai ɗan sanyi sanyi zuciya ce a a bari ko tun da ya riga an wurga shi a rijiyar ai maganar sa ya kare a bari ko to kaga wai ma'ana in ya isa rijiyar ma bai mutu ba sai kuma ya ji wani jibgegen kan fa a kansa ba shi kenan sai ya mutu dole ba yau to sai zama suka haƙura dai a haka ya faɗa a rijiya Allah ya ga dama aka zo aka ciro shi kaga wannan ma duka jarabawa ne aka sai da shi da uwansa da ubansa ko ce da babansa da mahaifiyarsa kuma gashi annabin Allah babansa amma gashi yanzu an sai da shi a matsayin bawa aka kuma tafi da shi ya zo ya shiga jarabawa aka ana zarginsa da cewa ya yi nemi fasikanci da matan mai gidansa har abin ya kai ga aka kai shi kurkuku duk menene jarabawa ne yayi ta hakuri sai gashi daga fursuna sai Allah ya fudda shi kuma ya mai da shi mene ya ba shi shugabanci an gane ko sannan ga annabta duka wannan kaga matsayi ne wanda Allah ya bashi bayan yayi hakuri akan bala'i to duk wanda ya hakuri Allah ta'ala zai kawo masa wato nasara an gane ko Allah ba shi wannan summa min al mu'tabira fi fadl anbiya sannan wani kuma jerin gyan wadda ake lura da ita na falalan annabawa shine kasartul mu'jizati akwai waɗanda kuma an ba su mu'jizozi masu yawa wa kasaratul barahin da kuma hujjoji masu yawa wa qad khassallahu Musa wa Haruna min zalika bil hazzil wafira to au ai wannan kuma Allah ya keɓance annabi Musa da Haruna saboda sun yi ta kwamawa da Fir'auna ya yi ta kawo masa hujjoji daban-daban da mu'ujizozi ko daban-daban fir'auna ya ga ruwan kwari kai fir'auna har kogin garinsa gaba ɗaya ya wayi gari ya dawo jini ma in ka je ɗiban ruwa kawai ka in rijiya ne ka sa guga dai ka jawo jini idan ko abunan tafki ne ka je shan ruwa dai ka ga jini ya zama duk wanda ya ce ebo mun ruwa sha ana ebowa ya duba kofin me dai gani a ciki jini ne sannan ya an masa ruwan kwaɗi kwaɗi kawai ya dun kwaɗi kawai kana zaune a fa duk inda kuke yin kamar yadda yadda ake zaune ana ai kwaɗi sun rarike ku kun bar gurin kenan saboda tsaban yawansu duk an yi wa waye duk an yi wa fir'auna fa akan ya gane annabi musa nan allah ne ya aiko shi amma bai yadda ba to kaga annabi musa allah ya bashi irin wannan wato ainihin wato mu'jiza ya bashi wanda yake wato ainihin gashi nan da shi da haruna wa min almaratibil mutabira yana daga cikin jerin gyande falalan abun lura akwai az-zuhud fi dunya gudun duniya shi kuma kadi khassallahu zalika, zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas su kuma innan guda hudu Allah ya ba su zuhudu gudun duniya an fahimta ko nan guda hudu su kuma irin matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin ya ba su kenan sun mazakar Allah da haula'i mallam ya baka lahu atba sannan bayan haka sai Allah ambata waɗanda babu wasu mabiya da suka yi saura gare su wala shari'a babu kuma shari'a da yake yayi saura nasu wahum Isma'il wal Yasa wa Luta wallahu a'lam Allah shi ya barwa kansa sani Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم kowanne daga ciki kuma sai Allah ya adafi akan kowanne daga ciki wato ainihin daga kan Nuhu din sai Allah ya adafi yace wa min aba'ihim da wasu daga cikin iyayensu wa zurriyatihim da kuma zurriyansu wa ikwanihim da yan uwansu sai aka kawo min ma'ana don a nuna ma ba duka ne a nan ake maka magana kowane annabi a ce ma duk zurriyansa wato shiryayyu ne yan aljanna ba ina fata muna lura yanzu ko annabi ibrahim in ka kawo da aka ce wa min aba'ihim to ai an dauko annabi ibrahim kuma sai a cire wane sai a cire baban a ciki an gane wannan ko cewa bai daga ciki haka kuma wa ikwanuhum ko kuma a'a in aka kawo na magana ya abu nan mata ko waye a kowanne da a cire matayensu wa min aba'ihim sannan da ainihin wato iyayensu wa zurriyatihim da zurriyansu wa ikhwanihim da kuma ainihin yan uwansu wajtabainahum ay iktarnahum mun zaɓe su wa hadainahu mun kuma shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa game miƙaƙƙiyan hanya wadda shine addinin lazi hudu ilaihi wa shari'atin lati amalu amalu biha da shari'ar da suka yi aiki da shi da addinin da shine Allah tabaraka wa ta'ala ya zabar musu na ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشأركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون shi yasa dukkan abin da ke gudana a rayuwar ɗan adam na saɓa wa Allah ba wadda ta kai shirka kwaloluwan zama bala'i wa bawa kamar yadda kuma babu abin da ya kai kwaloluwa wato ainihin na zama bawa ya zama mutumin arziki irin a ce yana da aƙida tu sahiha yana da ingantaccen aƙida tauhidi domin kishiyan tauhidi shirka ne ba mai iya kaɗa tauhidi a muhallinta sai shirka ba mai iya kaɗa shirka a muhallinta sai mai sai tauhidi don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa zalika hudallahi ya yahdi bihi man yasha ko wannan shine shiriya na ubangiji wanda yake shiryar da wanda ya ga dama mil ibadihi daga cikin bayansa walau asharaku dukkan wanda aka jero ma sunayen sunnan su goma sha biyun nan da zuriyar sunnan walau asharaku Allah ce da za su yi shirka lahabita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka kasance suna aikatawa ya ɓaci ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين kaga shirka yana ɓata aikin mai aiki ko mun nutsawa da ya cikin aikin arziki shirka zai ɓata masa wannan aikin na أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين تو الله تبارك وتعالى يتي أولئك الذين آتيناهم الكتاب waɗannan su ne waɗanda muka baiwa littafi bi ma'ana alkutub littattafai aka ba wa dukkan annabawan nan wal hukuma an basu kuma hukunce hukunce wan nubuwa an basu annabta fa biha ko haula'i idan waɗannan ahlu makka au al mukallafuna al mukhatabuna biha al mazauna makka ko waɗanda dai ake magana dasu akan hakan idan suka kafurce an gane wannan ko suka kafirce da wa'annan martaba guda uku da Allah ya ba mu wa'annan bayin Allah alkitab wal hukum wan nubuwa suka kafirce da wa'annan abubuwa guda uku to Allah ya ce faqad wakkalna biha to mun wakkala wasu ga wa'annan abubuwa kauman akwai mutanen da su za su runguma in wa'incan sun watsar akwai mutanen da za su runguma su kuma laisu biha bi kafirin su kuma game da wani abubuwa da aka jero na alhukuma wan nubuwa wal kutub din nan su kuma ba su zamto sun kafirce wa irin wannan abun ba su ne suwa hum al muhajiruna wal ansar su ne ainihin muhajirai da kuma ansarawa an gane wannan ko wa'annan su in wa'incan sun ki su ahlu makka kafuran nan sun ji karba sun watsar da wannan abubuwa guda uku na daraja da Allah ya ba annaba suka ki yadda Allah ce to mun wakkala wasu wanda su ba za su kafirce mu wannan abubuwa guda uku ba sune almuhajirun da kuma da kuma ansarawa na أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الله تبارك وتعالى يكتشوا أولئك الذين هدى الله وإن سوني وند الله يشري الدسوء فبهداهم دشريا أي طريقهم كان من التوحيد والصبر hanyarsu na tauhidi hanyarsu na haƙuri to da su ne Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi ko da shi da wannan hanyar da shiriyar nasu ne ake shiryuwa idan baka bi hanyar su ba ba da ka yi ba ba da ka bi ainihin wato shirya ba Allah ta'ala ce kul ka gaya musu la as'alukum alaihi ajara ba zan tambaye ku lada akan wannan sako da nake isar muku na alkur'ani ba ailiman ursiltu lahum ya muhammad a ursilta lahum ya muhammad da abun da aka aike ka kenan gare su ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya musu as'alukum alaihi ajara ba zan tambaye ku lada game da shi ba saboda me yasa in huwa illa zikira lil alamin bata qur'anin nan bai zamo ba face tunasarwa ne wa'azi ne lil na ga waɗanda suke talikai su ne zuwa ne al'insu wal jinnu kenan in aka ce talikai su ne aljanu da mutane duk yadda za a yi wa'innan su ne almukallafuna waɗanda aka yi ne aka kallafa musu wato ainihin biyayya wa Allah aka yi wuta da aljanna domin su ba a yi wuta da aljanna don dabbobi ba ba a yi wuta da aljanna don mala'iku ba amma an yi wuta da aljanna don wa don mutane da ainihin aljanna shi yasa ubangiji ta'ala wani goya cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kaga aljinn wal ins sun fito ba mu halicci mutane da aljan ba sai dan bauta wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min aljinn wal ins kaga aljinn wal ins ya fito lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yafqahuna ko la ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون كاجا الجن والإنس سنبتوا وقدينا لهم قرنا فزينا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين كاجا الجن والإنس دك أنا تمغنا كانسو يا معشر الجن والإنس alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yanzurunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa garratuhum alhayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kaga duka ne magana ake yi wato akan wa akan ainihin jinnu ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون dukkan wa'annan abubuwa yana tabbatar maka da waɗanda aka turo da sako zuwa gare su su ne wa ainihin wato aljin wal insu wato aljanu da walan ma zakara kissata ibrahim bayan da ubangiji ya ambaci kissan annabi ibrahim ma qaumihi tare da mutanansa li mushabahatiha bi kissatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wurin kamanceceniyanta game da kissan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma a qaumihi fi makka tare da mutanansa a cikin garin makka istadara da kalamu min ibrahim ila zikr al anbiya qabla sai kuma aka ci gaba da koro zancen daga annabi ibrahim zuwa ga ambatan sauran annabawa da suka zo kafin shi wa ba da wanda suka zo bayansa lil lati ta kaddama sharhuha saboda alaƙan da ya zama wato sharhin abin ya ainihin wato gabata game da ainihin shi wa amara annabiyya bil iktida ibihim sai aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi koyi da su kuma to nabbaha bima kala sai ubangiji ya fadakar game da abin da ya faɗa ausa ya ƙulu ko ausa ya ƙulu ba da atiba'u tilkar rusulu ko ko wadda wasu sashi na masu bin wa'innan annabawa da su faɗa almaujuduna wa'inda suke samammu wakatin zule hazihi sura wato lokacin saukan wannan sura hasadan li sahibu hazihi da'awa saboda hasada game da wato ma'abucin wannan da'awa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-akhira wanda ya zo na karshe li nasa anhu don su toshe mutane ga barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an da'watihi da kuma barin bin da'awansa wa humul yahudu sune yahudawa wanda su suke hasada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min al-ikbar bil ghaibi yana cikin labari game da gaibi makeya saboda sura لأن السورة مكية سبود وأن سورة أن سوكني أجر مكة وإن وقع الإخبار باللفظ الماضي أي كودا لاباري يا أبكودا لفظ دي لغاية غباتا إشارة للتحقيق wannan yana ishara ne wurin tabbatarwa ta haƙiƙi hukuku zalika tabbatar da afkuwan haka faƙala ta'ala sai Allah madaukin sarki yake cewa wa ma qadarullaha haqq حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وبنجي تبارك وتعالى يتشكبر تشيوا وما قدر الله حق قدره أي معنى بسبا وألا إيا كم إيقوان دي كما تسباشي با كو بس جلم ما Allah إيا كان جلم ما وان su girmama تسجلم ما شبا سوني واتو يهودا واجينا shine Allah ya ce ma qadarullah hakka qadari ai ma'ana ba su girmama ubangiji iyakan girmamawa wajen bashi matsayinsa ba an gane ko wani guri Allah ya ce ma qadarullah hakka qadari sai ce wal abdu jami'an قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون to ubangiji yake cewa ma kadari ba su basu bawa Allah iyakan matsayin da ya kamata su ba shi ba izqalu yayin da suka ce ai bi ma'ana hina sayaquluna lin nabi sallallahu alaihi wasallama inda ma ya yad'uhum kenan lokacin da suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yayin da ya kiraye su ilal islami zuwa ga ainihin addini na musulunci allazi yasdaqu bi yasdaqu dina ai abaihim wanda yake yake gaskatawa aw yusaddiqu dina aba'ihim yake gaskata addinin iyayensu wal qur'an al munazzal alladhi yusaddiqu al kutub da alqur'anin da aka saukar da shi wanda yake gaskata littattafa al munazzala wadda aka saukar qablahu kafin al qur'an sai Allah yake cewa suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay suka ce Allah bai saukar da komai ma wani mutum ba fa ankaru bi zalika nubuwatal biya kenan da hakan suka yi musun annabtan annabawa kulluhum gaba ɗayan wal kutubul munazzila da kuma littattafan da aka saukar kullaha gaba ɗaya wa ankaru kullama kanu alaihi ni'ima suka kuma karyata duk abin da suka kasance a kansa na ni'ima hasadan domin hasada Allah ya sila min ha shay'un ila ghairihim dan kar wani abu ya isa zuwa ga wasunsu hasada shine aika ka hana abu ya isa zuwa ga wani kai tsaya kanka ko in ya isa zuwa ga wani kan kai kokarin abin ya bar hannunsa ya dawo kanka ko a yi bi babu an fahimta ko duk wannan hassada ne to Allah madaukin sarki sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yi musu wani tambaya kul ka gaya musu man anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi an sun yadda da annabi Musa ko sun yadda da me at-taura to sai aka ce ka ce musu wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi nuran wadda take haske ne wa hudan kuma shirya ce linnas ga mutane waye zaugar wanda ta hu qaratisa kuna rubuta ta ay hu fi dafatir kuna rubutawa a takaddu a faifofi an gane wannan ko to wane ne ya saukar da ita wanda kuma a littafin nan tubuduna ha kuna bayyanar da matihibuna ibda'ahu kenan min ha a littafin kuna bayyanar da abin da kuke so ku bayyana wanda ya daidai da ra'ayinku wata kuna kasiran kuna ɓoye abubuwa masu yawa wanda ya zama bai yi daidai da ra'ayinku ba ka a tihazihin risala kenan kamar siffofi ko bayani na wannan saƙo al'akira na ƙarshe na musulunci da kuma ma'abucin saƙon shi ne wa sahibuha muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ɓaɓɓo yawan kuma bayan wa olimtum ku yan hassada yahudawa da nasara wannan ai ullimtum an ilmantar da ku cikin alkur'ani malam ta'lamu abinda ba ku sani ba antum wala aba'ukum ku ba ku sani ba sannan iyayen kuma ba ku sani ba ai ba su sani ba qur'ani kuma ya zo ya yi bayani dalla dalla ai qur'ani ya ilmantar da ku abubuwa amina kutubin munazzila munazzilatu qablahu yayi bayanin littattafan da ya sauka kafin shi mina taurati na at-taura wa gairiha da wacin da watanta bi bayanin ko da ainihin bayani wanda yake filla filla to qulillah in ba su ce ma Allah ne ya saukar da littafin ba kai ka ce Allah ne ya saukar in ba su faɗa ba ma summa zarhum fi khawdihim yal'abun sannan ka bar su cikin kwarin su wato ko cikin wadin su suna nan suna dimuwa aiko cikin batan su ka bar su suna nan cikin batan su wato ainihin suna dimuwa wannan shine yake tabbatar mana da tambaya ce ta ƙuri a gare su cewa tunda suna ƙoƙarin kautar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kibawa bawa Allah matsayinsa da girmansa to sai Allah ce ga ya musu littafin da suke kafafa da shi ka tambaye su waye saukar waye saukar da littafin da duk bayanonin da ya zo su ba za su ba da amsa ba sai annabi sai Allah ya ce in ma ba su ba da amsan ba to ai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dai iya ba da amsa akan musu tambayen da ba da amsan ba zai fitowa bakin su ba sai dai a ba su amsa da mu ci gaba eh to ina ga Ah, tayan din yayi na wanda za a yi tambayan ko da a ƙara to ina ga da akwai tambayoyi da za a yi wanda insha Allah wani zama mun tsaya kenan a aya ta ɗaya sai Allah ya kai mu gobe za mu tashi aya ta biyu in Allah ya so ya yarda Allah ya taimake mu Allah ya samu dace yanzu za a yi tambayoyin na sani zan ba da amsa in ban sani ba zan ce ban sani ba na'am assalamu alaikum wa rahmatullah a malam mai tambaya na farko cewa yake yi ya ce malam wai dangane da bayani da aka yi a kan shan ruwan matafiyi to yadda aka ce an mai sauƙi to yaya matsayin direba wanda shi kullum akan hanyar tafiyan yake ya zai yi da azuminsa zai ta shan ruwa kenan ko kuma shi ya zai yi to abinda mutane za su lura shine shi wannan shan ruwa da aka ce mutum ya sha a lokacin a halin tafiya ba wai kaman an wajabta masa shan ruwan ba ne rukusa ne Allah ya bada idan kuma Allah ya bada sauki idan ka ɗauka ba matsala in ka ga da dama da za ka yi azumi ma ba matsalan kai azumi kuma wannan matsala ta matafiya da Allah ya ce wa man kana maridan ko au ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra wanda ya zamto bai da lafiya ko matafiya sha azumin sai ya biya a bayan sallah ba a ce da direba ba ba a ce ban da direba ba ba a ce da fasinja ba ba a ce ban da fasinja ba kawai aka ce mai tafiya ai wani a jaki ma zai yi tafiya ko ba haka bane wani zai yi tafiya a raƙumi ne ba haka bane ba wani zai yi tafiya a kan saniya ne wani a keken shanu ne wani a mashin zai yi tafiya wani wa keke he ya tafiya yanzu wani a inda yake daukan kansa ya ebi keke kama maka hanyar jos ba ya ce maka waje tafi jos ne a keke ko ba haka bane to kawai matafiyi aka ce kawai to tunda an ce matafiyi to yanzu ya rage wa matafiyin idan ya gade sha ruwan bayan sallah ya biya in ya sha ba matsala a kansa amma abin da yake da tunani a kai ina ga kamar yana ga to shi kullun na cikin tafiya ne a matsayinsa nawa a matsayinsa na direba to in kulli yana cikin tafiya da abin da ya kamata yi wa kansa ran da ya ga dai wahala sai ya mene sai ya sha ruwa ran da ya ga ba dai wahala ba sai ya azumi bayan sallah ma ran da ya ga dai wahala sai ya sai ya ci gaba da tafiyansa ran da ya ga ba dai wahala ba sai ya ci gaba da biyan sa an gane ko ba wai misali ya bar azumin ne a lode a kansa har wata shekara ta zo sai ya sake ajiyewa ya sake ci gaba da shi an yi masa magana ce ai shi direba ne a'a ba haka bane kai za ka yi dabaran da wata azumi kar ta zo ta samu azumin da ake bunka amma tabbas matafiyi an ba shi daman ya sha ruwa kuma ba a faɗi irin tafiyan ba kawai Allah ce man ka ko wa man kana maridan au ala safarin kaga safarin ta zo da nakira ba a kowace tafiya kawai in kana in dai sunansa tafiya ne wanda duka an yi ittifaki tafiya ne ko kuwa kamar yanzu tafiya na nufin kowane ya yabi jikin tafiyalwa yan ce na yi tafiya a'a ai malamai sun yi bayani ma sai ka bar ganin jejin mene jejin garin ko ba haka ba kowa dai ya san gari da ake kira gari ne ya kuma san inda an je sunansa anguwa to in dai tafiya ne to ba a ware direba da fasinja ba amma kar ya bar azumin wata azumi ta zo ta samu bibiya ba wannan shine kawai wallahu ta'ala alam a mai tambaya na gaba cewa yake yi malam dangane da addu'an da ake ne na buɗe baki to wai shi tambayan da yake shi ne addu'an aka yi kafin a sha ruwa ne ko kuma sai bayan an sha ruwa ne sai a karanta wannan addu'a to addu'an dai ana yi ne kafin a sha ruwa wanda kuma duk wasu addu'o'i ma da da ka yi indal fitr a lokacin shan ruwa in kana da damuwoyin da za ka roƙi Allah a kai ana so ka roƙi Allah a daidai lokacin da za ka yi mene za ka sha wannan ruwan sai ka gabatar da addu'an kuma sai ka yi me sai ka sha wannan ruwa ɗin an fahimta ko wannan addu'a akwai addu'an da washi shan azumin ake yi ko kamar bismillah zahaba zama'u wa tallata la'uru wa sabata al'ajiru insha Allah kaga wannan aika ka ce bismillah ko zahaba zama'u yanzu dai kishin ruwa ya tafi ko ba haka ba wabtallatal urub to sai suke ganin ai kama abun yana zuwa da siga ne na madi ko zahaba ta riga ta tafi azzama'u ita kishin ruwan wabtallatal urub kaga wannan ma fi'ili ne mene madi cewa ai bunan jijiyoyi gaba ɗaya sun jike kowa ya jike dai wasa batal ajir kuma lada ya tabbata insha Allah to amma dai ka zo shan ruwan ne za ka yi wannan addu'an sai kuma ka yi mene sai kuma ka sha ruwan bayan ka yi addu'o'in wallahu ta'ala alam nan na gaba cewa yake malam shine yana azumi kuma da ya bacci da rana sai mafarki ya same shi yana tambayan hukuncin azuminsa to mutumin da ya yi bacci da rana sai mafarki babu komai a kansa idan ya farka kawai sai je wanka ya ci gaba da azuminsa saboda an ɗauki alkalami wa mai bacci har sai ya yi mene har sai ya farka don haka ba matsala a kansa lokacin bai san menene yake akwai ba don haka da ido biyu ne ya yi sai a ce azuminsa ya ɓaci amma tun da cikin bacci ne to shi kenan da aka dai abin da mutum ya yi bisa shari'a ta ɗaga masa kafa Allah ya kowa sanin ya yi abin bisa wannan wanda kuma ya ganganci ma Allah ya kowa saninsa in dai bacci ne an ɗauki alkalami a kan mai bacci har sai ya farka da aka duk abin da ya faru da kai a cikin bacci Allah ba ya yanke maka hukunci a kansa wannan azumin sa yana nan ba komai na na ƙarshe cewa yake yi amma kafin shi akwai masu takardu na neman addu'o'i da dama malam sai dai ba zai ya ce ko an karanta masa takaddansa na neman addu'a ba dai Allah ya san bukatan kowa Allah ya biya mu kowa bukatan sa na alheri amma daga cikin akwai wata baiwar Allah da ta rubuto cewa malam tana neman addu'an ka da na sauran bayin Allah akan matsalan mijinta dangane da tsananin shan taba da yake yi ta kai matsayin da ko ya neme ta ba ta iya zuwa kusa da shi saboda wari da yake kuma hakan yana so ya kawo musu tarnaki a neman a cikin zamantakewa na aurensu to take neman addu'a da sa shi addu'a ubangiji Allah ya yi masa wannan bala'i to shi ma ɗin da ya duka ai addu'a ne da waɗanda ka ce akwai takaddunsu na neman addu'o'i ita ma ɗin da wannan ɗin neman addu'a ne duka dai abin iri ɗaya ne ɗan juma ne da ɗan jimmai ko to daga ƙarshe kuma ta yi ƙarin bayani a yi nasihohi wa masu wannan shan taban to gaskiya wannan ai ko ina ana irin wannan nasihohin kai su kansu masu sai da taban ma suna gamawa <laughs> sun ma tallan taban ma yanzu maka nasiya ko ba haka ba bayan sun gama su ce the federal ministry of health warns that ko the tobacco smoking is dangerous to health ba su kan haka ba sai kuma ya ce ban na ten naira kawai sai bunka ka zan dan baki kuma abun ba ba bakin fata bane har fararen ka kaga yadda suke ɗiban abun na a cikin su abun da ya baka mamaki to duka yana daga cikin halaka da bayi suka jefa kansu a ciki wanda Allah musu gargadi a kan wannan wala tilqu bi aydikum ila tahlukati kar ku jefa ku a halaka kar ku dinga shan karkasha karkaci karka shiga karka taka karka ga da zai halaka ka kar ka yi wani amma sai ka ga mutane ka duba fa albasa da tafannuwa halal ne a yi amfani da su wallahi manzan Allah ce wanda ya ci kar ya zo masallaci sallan salatin jama'a ya zauna a gida saboda innal mala'ikata ta ta'azza bima ya ta'azza min bani insan au bani adam au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mala'iku suna cutuwa su ma da irin warin da dan adam yake cutuwa da shi a masallaci to kai kuma ka ga yanzu wanda yake cutar da matansa da irin wannan warin ai kaga dole in zo sahun sallah ma zai iya cutar da mutane to muna addu'a Allah ya raba shi da wannan masifa da ya samu kansa a ciki sannan muna nasiha mu inda suke irin wannan su yi kokari su daina abun yana sa ciwo ga almubazzaranci in ka ta yi kafin ka mutu ka sha taban dubu ɗari biyar to wallahi fa da ka samu matsala gun Allah wannan dubu ɗari biyar ɗin wallahi Allah sai ya gurfanar da kai a ina ka samo kuma ta ina ka kashe kaga in ka samo ta halal sai ka ce kuma ka kona wannan kudin kaga kana cikin almubazzari ne kenan ko innal almubazzari ne ko kanu Ikhwan shayatin kaga ka zama dan uwan shedanu Allah ya sauwake da fata mutane da su yi kokari su ga sun janye ma wannan abun domin ba abu ne wanda zai amfanar da su ba addininsu da rayuwarsu Allah ya shiryar da masu yi mu kuma da ba ma ciki Allah ya kara tsare mu ya tsare mu ya tsare mana imaninmu waɗanda suke neman addu'o'in nan duka muna musu addu'a mai neman abin bayarwa Allah ya bashi mai neman Allah ya kaɗe masa wani damuwa Allah ya kaɗe masa ya biya mana buƙatocinmu gaba ɗaya na alheri na a ah, mai tambaya na ƙarshe cewa yake yi ko take yi mace ne wai ta ta ce gaskiya yawancin lokacin ta kwanta bacci da rana ba ta iya tashi ta yi sallan azhar sai kusan lokacin la'asar ya shiga ko shi ma din yayi nisa ya tafarka to ya malam kusan kullun ita sallan azhar da la'asar din ta hadawa take to wai wannan matsayin hada sallan take kullun din ya matsayin sa <laughs> to saboda ita kadai ne a gidan kenan ba mai tashinta in tana bacci ba mai tashinta ko duk gidan ya su kama bacci kenan a ya kamata a ce akwai wanda in ta lura hakan na faruwa da ita ce wance da ala ki tashe ni saboda tsarin ka kwanta bacci bai daga cikin tsarin da aka bada daman hada sallah amma an bada daman mata su hada sallah kamar mai istihada an fahimta idan mace tana istihada sai zamana cewar azhar yayi to tana iya hadawa da azhar da la'asar ta yi tana iya kuma barin azhar din sai yaushe sai la'asar din yi ta hada za da la'asar ta yi tana iyawa magariba in ya yi ta ƙi sai isha tana iya yiwa a magariban ta hada magariba da mai da isha kaga wannan ya halatta ta haɗa sallah saboda ita almustahadatu ne wadda take jinin istihada ba na haida ba ita koyaushe a cikin jini take to a ce koyaushe tana cikin wanka to kamar zai iya sanya mata wani cuta ko ko a'a mutum bai da lafiya wanda yanzu azhar yayi kuma koyaushe taɓa ruwa na ɗaga masa hankali ko wani abu mai kama da wannan ko wanda yake da wata cutan da yana analysis ɗin cutan yana nuna kawai tana yawan tashi masa to in azariyar ya halatta ya haɗa da mene da la'asar ko shi ɗayansa ne kayansa saboda in wannan ƙuran ya taso ya sallami sallah ina fata muna lura amma kawai don bacci mutum ya kwanta bacci a zahar ya yi ba zai tashi ba he la'asar tukunne tashi ya haɗa azahar da la'asar ni dai ban ga gurin ba gaskiya tsakani da Allah yana da kyau wannan mata ta ji tsoron Allah ta wakilta mai tashinta tunda ba zai yi duk gidan a ce irin ɗabi'an da take shi suke yi ba to shi kenan wanda Allah ya sa ita ba ta irin wannan baccin ko kishiyanki ne ko na dinga ko na kun haɗa miji ko ba haka ba ko abokan zama ko yaranki 'ya'yanki ko ko wani abu ko makwabta wadda duk kika san da iya samun dama ko kwananki a daddoka wance wance tashi a zari yayi to ke kuma sai ki tashi amma in ba gaba kan baki da hujja naki ta baccin ki wai sai la'asar yayi ki hada ki gaskiya wannan ba daidai bane shi mai bacci ana masa uzuri ne akan sallah in an rasa mai tashin sa kuma shi bai farka ba to shi in ya tashi ma a lokacin ba biya yake ba ba a'a yana yin ta ne a lokacinta haka ba ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kwanta bacci ba su farka ba aka yi sallan asuba har rana ta hantsi da ya bige su da annabi da sahabbai suka farka sai manzo Allah ya ce su tashi su bar gurin suka canja position suka koma wani position sai ya ce wa Bilal ya kira sallah kaga a lokacin ba suna kallon rana da juna amma Bilal yake kiran sallan asuba saboda ai ba farkawa suka yi ba amma in kana kwanciyar ganganci kan ba ruwan Allah kuma ko kai sallan ma ba da karba ba an fahimta ko da aka da fata wannan mata ta fahimta kuma da ta gyara Allah ya bada ikon gyarawa shi kenan to insha Allah baraka wa ta'ala nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fi mana Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙo Allah wannan mai gida la gafarta masa kurakuran sa Allah kai rama cikin kabarin sa sauran yan uwan musulmai da suka ga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya yafe su iyayen mu da malaman muna musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su yi lafiya sai masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wa Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya shugabannin Allah ka taimaka musu Allah ka musu jagoranci Allah ka ba su ikon gyara kurakuran su ya Allah ka danka jagorancin mu hannun wanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar ya Allah marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da bamu san su ba Allah ta'ala ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya dai yan kasuwa ma'aikata masu karatu masu sana'a masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ka rufa mana siri duniya da lahira la manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin الشريف والحمد لله رب العالمين